This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. suna Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar ɗaya ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Yau Asabar kungiyar Hamas ta mika wasu 'yan Isra'ila uku da ta garkuwa da su wanda shine na baya-bayan nan a jerin musayar fursunoni. shugaban amurka donald trump ya sanya harajin kashi 25 cikin ɗari kan kayayyakin da ake shigowa da su daga canada da mexico da kuma harajin kashi 10 cikin ɗari kan kayayyaki daga china daga yau asabar babban jami'in wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya faɗi jiya juma'a cewa 'yan tawayen m23 na kutsa da zuwa babban birnin lardin bukavu kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Borno ta ɗauki gabarar warware rikici tsakanin Fulani da makiyaya inda ta gina riga ta farko. To an raba masu noman ma an ba su gefe mu da muke kiwon ma an ba mu gefe a wannan shine zai ba mu zaman lafiya. Sannan za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta musanta zargin neman na gora daga wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin amincewa da kasafin kuɗinsu na wannan shekara. ba hujja ba ce ba wanda ya nemo kuɗi hannun wani in mutum yana da shi ya fito da shi ya fito da hujja bayan nan muna tafa da shirin ada lafiya da baba yakub makeri zai gabatar muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya Yau Asabar kungiyar Hamas ta mika wasu 'yan Isra'ila uku da ta yi garkuwa da su wanda shine na baya-bayan nan a jerin musayar fursunoni da aka cimma a wata yarjejeniya da nufin kawo karshen rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Falastinu. faranshe kuma ɗan Isra'ila Opa Keldrom mai shekaru 54 da yardin Bibas mai shekaru talatin da biyar an mika su ga kungiyar agaji ta Red Cross a kudancin birnin Kan yunus na Gaza kafin a mayar da su zuwa Isra'ila. An sako ba Amurki ɗan ƙasar Isra'ila Kes Sigal mai shekaru 65 sa'o'i bayan haka a tashar ruwan birnin Gaza. An kama Bibas da Kivus Nur Oz a lokacin harin ta'addanci da Hamas a kan Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba shekarar 2023 tare da matarsa Shiri da 'ya'yansu biyu, Ariel mai shekaru biyar da Kafir mai shekaru biyu babu tabbas ga makomar iyalansa. Isra'ila ta amince da sakin fursunoni casa'in a ranar Asabar, wanda shine karo na hudu da aka yi musayar. Sai dai wata kungiyar masu fafutukar kare haƙƙin Falastini ta ce an sabunta adadin zuwa 183 wanda ake sa ran za a sako nan gaba. Shugaban Amurka Donald Trump zai sanya harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kanar da Mexico. da kuma harajin kashi goma cikin ɗari kan kayayyaki daga China daga yau Asabar, in ji fadar White House. Sakatari yaɗa labaran fadar White House, Carolyn Levitt, ta ce dukkaninsu Canada da Mexico sun ba da dama an shiga da kwayoyin fentanyl ba bisa ka'ida ba, wanda ke kashe Amurkawa, da kuma kwararar bakin haure cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. Levitt bata ce ko za a keɓe wasu matakan ba. waɗannan alkawura ne da kuma cika alkawarin da shugaban ƙasa ya ɗauka in ji ta. Da manema labarai suka tambaye shi jiya Juma'a Trump ya ce babu wani abu da ƙasashen uku za su iya yi don sauya matakin da ya ɗauka kuma harajin ba abu ne da za a iya tattaunawa a kansa ba. Trump ya ce zai sanya harajin ɗanyen mai na Kanada da kashi goma cikin ɗari daga yau Asabar. Sauran kayayyakin Kanada za su fuskanci kuɗin fito Sauran kayayyakin Kanada za su fuskanci kuɗin fito na kashi 25 cikin ɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a cewa yarjejeniyar haɗin gwiwa da aka cimma da ma'aikatan tarayya cikin kwanaki talatin kafin rantsar da shi. Ba za a amince da ita ba, yunkurin shugaban Amurka na sake fasalin ma'aikatan tarayya. a cikin wata takarda da aka aiki wa dukkanin shugaban zartarwa na ma'aikatan gwamnati turomi ya ce gwamnatin tsohon shugaban Amurka Joe Biden da ganganta kulle yarjejeniya da ma'aikatan tarayya a cikin kwanakin karshe a kokarin cutar da gwamnatinsa ta hanyar tsawaita manufofin albazaranci da gazawa har ya wuce lokacinsa a ofis. Ba a dai bayyana koyar jeniyoyin nawa ne sabon manufar ta shafa ba, wacce ke kiransu da suna yarjejeniyoyin karshen gwamnati. An kulle yarjejeniyoyin ne tsakanin ƙungiyoyin ma'aikatan tarayya da ma'aikata. wanda ke bayyana yanayin aiki da albashi da sauran manufofi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Sarfilu zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. An ɗauki tsawon lokaci ana samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, duk da ɗimbin ƙoƙarin da aka yi ta yi domin shawo kansu. an yi asarar dubban rayuka da ɗimbin dukiya ta miliyoyin naira a yayin da aka ci gaba da samun waɗannan rikice-rikicen a yanzu an kaddamar da hurumin zaman kiwon dabbobi na farko a jihar borno domin samu hanyar warware matsalar gama tsakanin manoma da makiyaya a faɗin ƙasar ana sa ran sauran jihohin ƙasar za su yi koyi da gwamnatin jihar borno domin samar da maslahar zaman lafiya a ƙasar ga rahoton da husaina muhammad ta aiko mana daga maiduguri A ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a jihar Borno, gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya ta gina wannan riga ta garan nan a ƙaramar hukumar Mafa. Riga ce mai girman murabba'in kilomita hudu, wacce ta tanadi matsugunai ga iyalan makiyaya 461 daga al'ummomi goma sha takwas da rikicin Boko Haram ya shafa. ita ce ruga iri ta farko a fadin najeriya inda makiyaya za su yi kiwon dabbobinsu a inda suke ba tare da sun shiga gonakin mutane ba cikin nan shine aka yi wannan gidaje ma makiyaya nan wurin su zo su zo a ciki aka yi musu makarantar da za a sa yaran su a ciki aka yi musu clinic da na lafiyan su na su na kansu sana ciki akwai clinic da na kula da dabbobin su to a nan ciki kuma aka samu ariyan da su za su yi su yi nomansu kuma su yi kiwonsu ba tare da sun je sun shiga gonan jama'a fadace-fadace ya tashi ba in allah yadda zai zama sanadiyan samu jituwa tsakanin makiyaya da manoma a shekarun baya dai mayakan boko haram sun yi awon gaba da shanun fulani makiyaya da dama gwamnan jihar borno baba gana umar zulum ya ce wannan yunkuri wata alama ce da ke nuna cewa manoma da makiyaya za su samu taimakon da zai farfado da rayuwarsu. We are ready and open for partnership that will not only enhance livestock productivity. Inda ya ce a shirye muke sannan kuma kofofinmu a buɗe suke da duk wani wanda zai kawo hanyar da za a inganta noma da kiwo a jihar Borno da kuma samar da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi ga jama'armu. mu. ministan harkokin dabbobi da kiwo na najeriya idi e muktar masha ya bayyana cewa makiyaya da manoma tagwaye ne wanda idan aka ci gaba da sama musu muhalli za a samu jituwa tsakaninsu na yi tufaƙin cewa inda an ci gaba da irin wa'annan nuna adalci da nuna tausayi da a samu muhallin da za a ba duk wani makiyayi walau na shanu walau na alade walau na raƙumi walau na tinkiya walau na zomo ko da da na kifi ne in za a ba mutum fili inda zai yi sana'a to insha Allahu ba za a samu nan tashi tashina ba da dama daga cikin fulani makiyaya sun saba da yawon kiwo daga wani guri mai nisa zuwa wani koya suka ji da wannan sabon tsarin to an raba masu noman ma an ba su gefe mu da muke kiwon ma an bamu gefe a wannan shine zai bamu zaman lafiya najeriya na yin asarar dala biliyan goma sha hudu sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a cewar rahoton cibiyar sasanci ta center for humanitarian dialogue ya zuwa yanzu dai wannan ce riga ta farko da gwamnati ta kardamar a jihar borno hussaini muhammad daga maiduguri a najeriya A gaida hussaina Muhammad da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Babban jami'in wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi jiya Juma'a cewa 'yan tawayen M23 na kutsawa kudu zuwa babban birnin lardin Bukavu. Bayan da suka kwace iko da goma a gabashin kongo mai arzikin ma'adanai a farkon makon nan. jimfiya lacrosse ya shida manema labarai na 'yan tawayen da ke samun goyon bayan dakarun tsaron kasar rwanda bayanan da nake da suna cewa m23 na da tazarar kilomita 60 daga arewacin bukabu akwai filin jirgin sama a kusa da inda suke ina tsammanin 'yan kilomita kaɗan a kudu wato kabomu ya ce idan har suka yi nasarar karɓe filin jirgin kamar yadda suka yi a goma to wannan wani muhimmin mataki ne a ranar alhamis ne aka kwashi sansanonin sojojin congo a bukabu domin karfafa wuraren da ke kan hanyar zuwa babban birnin lardin kamar yadda mazauna garin suka shaida kamfanin dillancin labarai na associated press kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa jami'ai a birnin bukabu ma suna ɗaukan fararen hula domin su taimaka wajen kare birnin ruwan da bata amsa bukatar kamfanin dillancin labarai na reuters nan take ba game da yunkurin soja na baya-bayan nan. Ayyukan zamba a Myanmar na ƙara faɗaɗa zuwa kudu kan iyakar ƙasar Thailand kamar yadda hukumomi suka shaida murya Amurka a cikin 'yan kwanakin nan kuma za su ci gaba da gudanar da ayyukansu muddin aka ci gaba da samun damar yin amfani da wayoyin hannu da tauraron ɗan adam na Starlink da wutar lantarki da kuma muhimman albarkatun bil'adama masu zambar za su ci gaba. yankin madui na myanmar daura da garin may da ke kan iyakar thailand shine babban birnin duniya na zamba in ji ɗan majalisar wakilan jam'iyyar adawa regis rom shugaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin tsaron ƙasa da kan iyakoki shida murya amurka a ranar laraba ana samun biliyoyin daloli na haramtattun kuɗaɗe daga badakalar da suka yi tuni shugabannin masu aikata laifukan ke tafiya zuwa wasu sabbin wurare da ke kudu da Mudauri da ke kan iyakar Thailand. 'Yan sanda da 'yan siyasa da tsaffin 'yan damfara suka shaida wa muryar Amurka. sarfil Hashim Gumal kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da Majalisar Dokokin Najeriya ke ci gaba da aiki kan kasafin kuɗin wannan shekara da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya gabatar mata ana zargin wata badakala ta kunno kai inda ake zargin 'yan majalisar dokokin da neman toshiyar baki daga wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin amincewa da kasafin su Akan haka ne Murtala Faruku Sanyi ne ya tattauna mana da ɗan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Jigawa, Honorable Abubakar Hassan Plata. wanda ya ziyarci ofishin a nan washington dc to wannan zancen banza ne wato kowane shekara kowace ma'aikata hmm. za a ware kudadenta amma da ƙarshe shugaban ƙasa shi zai kammala komai da komai zai haɗe ya zo ya gabatar a gaban majalisa to za mu kira ministoci tukuna ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatansu daga nan kuma duk wani shugaba ka'ida ne doka ce saboda idan ka zo bayani biyu za ka yi kuɗin da aka baka na baraya ka kashe shi hujjar da za a baka kuɗi na wannan shekara ya danganta gare yadda kai amfani da kuɗin da aka baka bara ina da shugabannin jami'o'i kusan saba'in kowa ya zo amma akwai mutum uku shugabanni guda uku da suka ki zuwa aka tambaye su mai masu kawai sai daga abin da kawai sai ce ai sun ce ai ba sun ki zuwa ne saboda an tambaye su kuɗi mutum fa bai zo fa ya ba da ba'asi a ka'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradin uh, ma'aikatarsa ba ba za a yi wannan kasan kuɗin ba. Eto eh uh, kamar yadda ka faɗa akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa 'yan majalisar dokoki eh. kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi. Ina baka misali yanzu a uh, kai kwamitin da kake shugabanta. Eh, ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan takwas miliyan hudu ga majalisar wakilai kwamitin majalisar wakilai da kuma eh. wasu miliyan hudu ga majalisar kwamitin dattawa eh. ta yadda za ku amince da kasafin kuɗin su. kuma kowa sun bada din. eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin faɗa da su kamar waɗanda suka dan so su ɗanyi turjiya ne ba su bayar ba amma an ce da yawa kamar su kai ba su ma zo ba eh mutum bai ma zo ba a to bai zo ba saboda wataƙila yana tsoro tunda ai ai ba na aka nemi kuɗin ba ai kamar ai zuwan ya zama dole zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya zo ya gabatar da bayani ya ka kashe wucin kuɗi akwai bayanai wanda na zaga na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda daya ta gusau na je ko ina na duba takaddunsu kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka gudanar da wasu yawancinsu suna da kirki sun yi abin da ya kamata amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suka suke hannun nasu ba a gudanar da su a daidai ba bincike ya nuna cewa eh bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su din bisa zargin da ake idan yan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya ɗanyi turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan badakalolin ko kuma a yi ƙoƙarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin hanci don mai ma mutum zai tsaye abin din shi wanda yake son abin din shi bai gaskiya ba yanzu ya zo kuma yana yana yana yana zargi to wani rabul shi bai gaskiya ba yana zargi yana yana masa yanzu rashin gaskiya da ya shi ba yan majalisa dama su masu sun wani abu na rashin gaskiya ba hujja bane ba hujja bace ba hujja bace ba wanda ya nemo kuɗi hannun wani in mutum yana da shi ya fito da shi ya fito da hujjar akwai wani ta ba ya kawai ka zo ka shiga gidan abin nan ka je gidan da jarida ka yi rubutun iska na batanci ba an zo ka zo ka zo ka yi bayani mana ka ki zuwa ka yi bayani an je makarantar ka ha gudu dan me za ka gudu to dan majalisar wakilan najeriya daga jihar jigawa honorable abubakar hassan plata kenan a hirarsa da abokin aikin mu murtala faruku sanyin na wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa kan mita 200.5 ha kuma a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya masu sauraro assalamu alaikum Baba ya ku makiri ne nake muku sallama daga nan birnin Washington a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawa lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jiragen sama a nan Amurka. wani karamin jirgin sama dauke da mutane shida ya fadi a wata anguwa a arewa maso gabashin birnin philadelphia a cikin jihar pennsylvania da yammacin jiya juma'a lamarin da ya haddasa fashewa tare da ta da wuta a gidaje da dama a yankin sai dai ba iya tabbatar da ko wani ya tsira a cikin jirgin ba mutane da dama ne suka ji rauni a cewar 'yan sandan philadelphia jirgin samfuri learjet 55 ya taso ne daga tashar jiragen sama da ke yankin arewa maso gabashin Philadelphia yana kan hanyarsa zuwa Springfield a jihar Missouri lokacin da ya faɗi a cewar ma'aikatar jiragen sama ta tarayya. jirgin ya faɗi ne a wata kasuwar zamani ta roosevelt mall jim kaɗan bayan ya taso daga tashar jiragen saman a daidai karfe shida da minti bakwai na yamma an kira ga kai ɗaukin farko ne a minti biyar bayan faruwar lamarin lamarin da ya faru ne akan babbar hanyar roosevelt da cotram a cewar 'yan sandan philadelphia sabon sakataren sufuri da ba a daɗe da tabbatar da shi ba shan dufi ya ce akwai mutum shida a cikin jirgin a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ambulan mai kai ɗauki yayin hatsarin jirgin sama sanarwar ta ce a cikin mutum shidan akwai ma'aikatan jirgin da mara lafiya da kuma mai yiwa mara lafiyar rakiya faruwar lamarin ke da wuya magajiyar garin philadelphia shirela parker ta kai jiki a wurin tare da ma'aikatan agajin gaggawa inda ta fara jawabi kamar haka let me start by thanking uh, each of you for being here i want to go through some basic facts about what we know for certain right now Da farko ina godiya da dukkan ku da kuka zo a nan. Zan fara da wasu bayanai na farko game da abin da muka sani a yanzu shine wani jirgi ya faɗi a unguwar Roosevelt Mall ko kuma Cotram Avenue. ya faru ne jim kaɗan bayan karfe shida na wannan yammaci ya zuwa yanzu ba mu da masaniya game da adadin mutane da suka mutu yanzu muna buƙatar addu'a ne daga dukkan al'umma mun san mutane da dama da kuma motoci da dama ne lamarin ya shafa yanzu abin da muke bukata kuma a gare ku shine mutanen philadelphia kowa ya tashi daga wannan wuri idan kuka ga wani bangare na jirgin ku kira 'yan sanda kar ku taba komai saboda wuri ne da har yanzu ake gudanar da bincike a kai ina alfaharin sanin cewa dukkan abokanmu na jiha da na tarayya sun zo a nan suna tare da mu mun ga mazauna unguwannin yankin kuma mun faɗa musu cewa su zauna a cikin gidajensu saboda har yanzu wuri ne da ake gudanar da bincike kuma wannan shine bayanai na farko da za mu baku a cikin bayanai da dama da za mu kawo muku nan gaba a lokacin da ta dawo domin ba da ƙarin bayani ta tabbatar da mutane shida ne ke cikin jirgin kane ta yi kira ga duk wanda lamarin ya shafa kuma yake neman matsuguni ya zo akwai tanadi da hukuma ta yi If anyone has been impacted and you need shelter and support, it is readily available. Ta ce duk wanda lamarin ya shafa yake neman matsuguni ko wani taimako, to ya zo akwai taimako da za a mai. Sai dai a wannan karo ta zo ne tare da gwamnan jihar Pennsylvania, Josh Shapiro. wanda shi kuma ya yi jawabi yana mai cewa mayor uh, preaches about one philly uh, she talks about a unified approach to governing every day ya ce magajiyar garin tana kira ga haɗin kan fili domin tafiyar da birnin a yau mun ga taimakon agaji na haɗin kai da wannan mummunan hatsarin jirgin sama tonight we also saw the best of philly we saw neighbor helping neighbor a wannan dare mun ga mafi kyawun fili mun ga makwabta na taimakawa makwabta mun ga 'yan pennsylvania suna neman junansu wasu da suka shaidi lamarin sun ce wutar ta bazu zuwa wuri da dama a unguwar ta roosevelt mall kuma mutane da dama ne suka jikata shugaban kasa donald trump ya jajanta mutanen philadelphia da al'umman jihar pennsylvania baki daya musamman waɗanda lamarin ya shafa to allah ya sauwaƙe. wannan hatsarin jirgin saman na zuwa ne wuni biyu bayan da wani hatsarin ya faru a kusa da filin saukan jiragen sama na ƙasa na ronald reagan a nan washington inda wani jirgin fasinja ya yi karo da jirgin sojan amurka mai saukar ungulu da yammacin ranar laraba abokin aiki na mahmud lalo ya fassara wani rahoton muryar amurka akan hatsarin jirgin saman a washington Wata sanarwa da hukumar ta FAA ta fitar ta ce jirgin fasinjan mallakin kamfanin American Airlines dauke da fasinjoji 60 da matuka hudu ya taso ne daga birnin Wichita na jihar Kansas. Yana kuma kokarin sauka ne a lokacin da hatsarin ya faru inda ya ci karo da helikoftan sojin Amurka kirar sakoski H-60 da misalin karfe 9 na daren Laraba. Wani bidiyo da wata na'ura mai daukan hoto tana naɗa a Kennedy Center da ke kusa da filin tashin jiragen na Reagan. ya nuna yadda wuta ta tashi bayan da jiragen biyu yi karo wannan hatsari ya zabar da ayyukan ceto na gaggawa inda aka tura kwale-kwale da dama cikin kogin potomac wanda jiragen kan bi ta saman sa idan za su sauka a filin tashin jiragen na reagan hukumomi a safiyar alhamis sun ce yanzu sun karkata hankulansu ne wajen kokarin ceto waɗanda hatsarin ya ritsa da su inda gwanayen ninkaya suka tsunduma cikin kogin don kubutar da mutanen robert isom shine shugaban kamfanin jiragen american airlines we're ce with muna ba da haɗin kai ga hukumar sufuri da kiyaye haɗura a wannan bincike da ake yi kuma za mu ci gaba da fitar da bayanan da muka samu. A wata sanarwa da ya fitar kamfanin ya kara da cewa zuwa lokacin hada wannan rahoto babu cikakkun bayanai kan halin da fasinjojin ke ciki. We are waiting for further information that is confirmed. Bai um, rike da mukamin magajin garin Wichita lili Wu kenan take cewa muna dakon bayanai da aka tabbatar. Amma a daidai wannan lokaci ina mai kira ga dukkan 'yan jihar Kansas da daukacin Amurkawa da mutai waɗanda hatsarin ya ritsa da su da addu'a. Jaridar Washington Post da wani gidan talabijin ɗin Amurka sun rawaito cewa masu ayyukan ceton sun ciro gawarwaki da dama daga kogin na Potomac. rundunar sojin amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa jirgin nata mai saukar ungulu ya taso ne daga fort belvoir da ke yankin virginia dauke da sojoji uku shugaban amurka donald trump ya ce ana faɗa masa halin da ake ciki game da wannan hatsari a cikin wata sanarwa da ya fitar to a gaida mahmud lalo ma'aikatan kashe gobara da jama'a ayyukan gaggawa a washington sun faɗa a jiya juma'a cewa an samo waki sama da 40 daga tarkacen jirgin fasinjan da ya karo da jirgin sojan amurka mai saukar ungulu da suka fada a cikin ruwan potomac da yammacin ranar laraba da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin har sai sabon mako idan allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman mahmud lalo da ya karanto mana fasarar rahoto a kan hatsarin jirgin saman na washington da fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashua da Adam A. Adam Gashua suka ce salam fatan alheri ga biyoye Hausa. Muna kira ga shugaba Bola Ahmad Tinubu da ya sauya manufofinsa kan tattalin arzikin ƙasa. Dan Najeriya ƙasar kowa ce ba ta bankin duniya ko IMF ba. Sako na gaba ya fito ne daga Idi Alhaji Alhassan Yusufu ya ce, biyu daga cikin kasashe uku na aes da suka raba gari da ecowas mun samu labari sun rubuta wa kungiyar ta ecowas takardar ci gaba da tattaunawa da ita to allah ya sa hakan alheri ne ga al'ummar ta kungiyar aes sako daga sanusi matatai da magaram da haddabi mai kwamfuta mai yama da comrade ibrahim lara gabta suka ce salam boa daga nan jamhuriyar Nijar muna taya al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo fatan Allah ya yafa wa wutar rikicin da ke ci gaba da ci tsakanin dakarun gwamnatin kasar su da 'yan tawayen M23 masu samun tallafin su dakarun ruwan da ruwan sanyi. Sai saƙon shehu da murjau ya ce, ga azumi ya kawo jiki saura ƙasa da wata ɗaya ga rayuwa ta yi tsada a Najeriya Allah ya kawo mana sauki domin dai komai ya tsanani maganin sa Allah. Sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce gwamnatin kasar Jamus da gwamnatin mu Najeriya tare da Majalisar Ɗinkin Duniya kaddamar da wani asusun tattara kudaden sake farfado da yankin tafkin Chadi. Wannan aikin goma ta arziki yana da kyau, amma mu al'ummar mazauna wannan yanki fatanmu shine a samu abin da ake cewa aiwatarwa domin an daɗe ana irin wannan taron amma daga bisani sai ka ji shiru kamar an aiki bawa garinsu madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice yau asabar kungiyar hamas ta miƙa wasu 'yan isra'ila uku da ta yi garkuwa da su wanda shine na baya-bayan nan a jerin musayar fursunoni da aka cimma a wata yarjejeniya da nufin kawo karshen rikicin da ke tsakanin isra'ila da kungiyar Falasdino. Bafaranshe kuma ɗan Isra'ila Alpha Keldrum mai shekaru 54 da yardin Bibas mai shekaru 35 an mika su ga kungiyar agaji ta Red Cross a kudancin birnin Kan yunus na Gaza kafin a mayar da su zuwa Isra'ila. shugaban amurka donald trump zai sanya harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kanar da mexico da kuma harajin kashi goma cikin ɗari kan kayayyaki daga China daga yau Asabar, in ji fadar White House. Sakatari ya labaran fadar White House, Carolyn Levitt, ta ce dukkaninsu Canada da Mexico sun ba da dama an shiga da kwayoyin fentanyl ba bisa ka'ida ba, wanda ke kashe Amurkawa, da kuma kwararar bakin haure cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. Levitt bata ce ko za a keɓe wasu matakan ba. waɗannan alkawura ne da kuma cika alkawarin da shugaban ƙasa ya ɗauka in ji ta. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a cewa ne haɗin gwiwa da aka cimma da ma'aikatan tarayya cikin kwanaki talatin kafin rantsar da shi. Ba za a amince da ita ba, yunkurin shugaban Amurka na sake fasalin ma'aikatan tarayya. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8:30 rabi a agogon GMT wato karfe tara da rabi kenan agogon ga a Najeriya Nijar kamar da Chadi. Yanzu a madadin sarfila Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Fiona wa mai nan dudu da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu karasa dini lafiya.